studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna ɗauke da bayani a game da taron koli akan yanayi da aka soma jiya a birnin Marrakesh na ƙasar Maroc. Za ku ji rahoto dangane da matsalar dakunan karatu na haƙƙi da ɗalibai suka bayyana. Za mu leƙa a garin Bangi inda al'amura suka daidaita makonni biyu bayan faɗa tsakanin manoma da makiyaya. A shirin musamman za ku ji hira da wani matashi mai yaƙi da sauyin yanayi. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, haɗuwar koli a kan yanayi da aka soma jiya tare da halartar shugabannin ƙasashe na ci gaba da gudana a birnin Marrakesh na kasar Maroc. Babu wani bayani a hukumance bayan ranar farko. Ana gabatar da muhawarori ne a sirance, amma masu lura da al'amura na ganin cewa akwai rabuwar kawuna dangane da tsarin saka kuɗaɗe wajen fuskantar yanayi wato sauyin yanayi. Wakilinmu na musamman Alasan Mamadu Kuzi ya yi kuma da wani rahoto da Gungun Muhammad Dantani ya fassara. Ba wani bayanin da ya fito a yanzu cikin kwanakin gana farkon tattaunawar. Shugabannin ƙasashe kowane na kare kundin tallafin da ya daidaita satin da ya shuɗe da ke ɗauke da alƙawulla da kuma dubaru na kawo gudunmuwa ga rage gurɓatar yanayi. A faɗar wata majiya cikin rukunin Afirkawa da ya hana ruwa gudu dai shine bisa kan hanyoyin bi da kuɗaɗen sanyawa da kuma sa hannu ga asusun bada tallafin ƙasashen da ba su da bunƙasa na buƙatar kawo tallafin na buƙatar ganin an kawo tallafin ya zamanto a sahun gaba dangance da canjin yanayin da suke fuskanta. Kowace ƙasa sai ta nuna irin matsalar da take fuskanta sai dai a yanzu haka ba wani ma'auni a kai. 'Yan yankin Afirka sun shirya sabga wadda suka malakanin ranar Afirka. Ministan Faransa mai kula da al'amuran yanayi Segonan Royal ta yi jawabi kamar haka. Wannan rana za ta baiwa kowa damar amincewa kwana bisa ga tallafin da ke akwai a girka su tallafin da da aka yarda ma suna a girke su ma haka zai baiwa bankin ci gaban kasashen afirka damar zartar da yaunin nata abu ne mai kyau kamfanuna duka sun kasance a shirye kamin ya kammala yanzu afirkawa yamma saura su zaɓi tsarin kamin ya kammala yanzu afirkawa yamma saura su zaɓi tsarin su na furoje na ji daɗi da ganin wannan sakamako a gaida muhammad gungu dantani Da misalin karfe 11 na ran jiya ne wani fada ya barke tsakanin manoma da makiyaya a garin Amsamiri mai nisan kilomita bakwai daga karamar hukumar Shatamari a jihar Difa. Mutum ɗaya ya rasa ransa wasu biyar sun ji munanan raunuka ana kula da su a asibitin jihar Difa. An baza jama'an tsaro a garin da fada ya faru a cewar magajin garin Shatamari Jibrila Kalla da studio Kalangu tuntuɓa yau ta wayar tarho. kwanciyar hankali ta dawo a garin bangi makonni biyu bayan faɗan da ya yi sanadiyar rasuwar mutane ashirin da biyu a wannan gari da ke cikin jihar tawa ciki har da yara kanana yayin da wasu kimanin talatin suka jikkata aka kuma kona gidaje da dama magajin garin bangi umaru muhammad ya bayyana cewa harkoki sun daidaita a garin an kuma kafa wani kwamiti a ƙarƙashin jagorancin prefen madawa domin kula da waɗanda al'amarin ya shafa kamar yadda ya bayyana wa musa hassan yanzu dai kura ta lafa saboda yanzu komi zirganiya dai duka komi na ta lokal sun bude eh, likitoci dai kowa na ta yada aikin shi daidai babu wani matsala ka kasuwanci tana ta yada daidai ita ma kenan komi ya dan rayu yanzu a garin bangi an yi ta taruka wanda za a waye mutane kanu tare da masu gari ba ma na bangi ɗaya ba na guruwa dabra duka an kira su an yi waye musu kanu bisa wannan abubuwa to alhamdulillah sai ake dai wanda ya rasu shi Allah ya mai cika Allah ya karɓi rayuwa waɗanda adda kingi ko ana ana ta yada inda ya cancanta da duk abin da Allah ya bada a yi aiki da shi. To lalle bincike ana yin shi. Lalle game da 'yan sanda da jandarmomi sun shiga a gari sun yi ta nasu bincike da dama wanda dai aka san hannu suna yawan ga abu dai an kama su sai wanda suka kere kenan an na ci gaba da ta. tunda dai duk waɗanda aka kama dai suna ta yanzu gidan kasu na madawa. Magajin garin banki kenan Umaru Muhammad. To a sakamakon wannan fada tsakanin manoma da makiyaya a garin na Bangi, uwar gidan shugaban kasa Madam Aisata Isufu kuma shugabar gidauniyar guri Vimeyar ta baiwa waɗanda al'amarin ya shafa tallafin cimaka da kuma na tufafi. A farkon makon nan ne kungiyar ɗalibai ta ƙasa USN da gudanar da yajin aiki na kwanaki biyu Ƙungiyar na nuna bakin cikin ta ne a game da wuce gona da iri da jami'an tsaro suka yi a zandar da maraɗi inda suka kutsa cikin harabobin jam'o'in waɗannan birane. Ɗaliban na kuma wato buƙatar a biya kuɗaɗen tallafi da kuma alawus. Al'amarin ilimin boko ya shiga cikin wani mawacin hali a Nishar a 'yan kwanakin nan. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN ta yajin aiki na ini biyu a wannan mako. a yau kuma an tsada karatu bukatun ɗaliban sun hada da gina ɗakunan karatu na siminti tare da nuna damuwa a kan wato ganin cewa ɗaliban na ɗaukar karatu cikin ɗakunan karatu na haƙƙi na wato a wasu makarantu na birnin yamai kan wani al'amari maryama gello ta hada mana rahoto wanda gungun muhammad ne ya fasara ba wata babbar kofar shiga makarantar CS Lazare ta ko ina kana iya shigar ta. Hilin makarantar ya zama hanyar bi a wuce. A cikin makarantar klasoshi zana 27 ke akwai, sha hudu na yan ajin farko na kwaleji, sha uku na yan ajin sankiyam. Duk da usul ɗin da aka busa na tsayar da dokar darasi, ana ganin wasu ɗalibai hilin makarantar. Ismail shaibu. dan ajin sankiyam ne, a wurin shi akwai wahala da ɗaukar darasi a cikin wannan hali. Cikin latan da nake rana tana hana mutum gani ga tabulo, mutum ko an yi rubutu bai gani. bakin season m an ka kare amma yanzu ana nan ga kara ba mu san bakin kombin za su ajiya ba ba mu ji daɗin wannan ba gaskiya tun da har yanzu ba mu hawa karatu ba bayan matsalar katanga kalasoshin da aka yi da zana ba a yi su ba da tsanaki a faɗar idi salai babban sakataren kungiyar ɗaliban na sayas lazare mu saurare shi sit a ne danzin class ya tura ranje silma a bana cikin kowace class layin kujeru uku kacal ne cikin kowace class ana iya samun fiye da ɗalibi ɗari inda ɗalibi ɗari suke inda ba a iya samun kujerar zama goma ko da malaman koyarwa. ba su da kuzari na shiga cikin kilas ɗin ciyawa. Faɗin nata bai kai ma murabbaɗin metar ɗaya zuwa metar ɗaya da rabi. Haka zalika har yanzu sai salazare ba ya da kewaye. Masu wucewa hilin na makarantar a guje da motuna har ma da mota sun iya su banke wani suna iya zuwa kuma dan su sha kwaya ko taba da za su iya yada guntun mego kalasoshin su kama da wuta. A cewar ida Salai gwamnati ta musu alkawalin cewa cewa shekara ta sha biyar ba za a ganin kilas ta zana ba alkawalin da bai cika ba. A gaida Muhammad Gungu Dantani. Ɗaliban da aka kama a maraɗi a sakamakon wata zanga-zangar da suka yi a ranar Asabar da ta gabata sun gurfana jiya a gaban alkalin shari'a. Alkalin ya saurare su su sha shida ɗaya bayan ɗaya dangane da wato da tsarewar da aka yi musu bayan haka kuma aka sallame su. har da yau a jiyan kwamitin jagorancin ɗaliban jami'ar ta maraɗi ya gana da mai baiwa ministan ilimi mai zurfi shawara domin samu hanyoyin warware matsalolin da jami'ar maraɗi yake fuskanta idi zaidi mai kula da ba da labarai na ƙungiyar ɗaliban ya bayyana cewa gwamnati za ta ba da miliyan bakwai na sefa domin bayar da kudaden tallafi ga ɗaliban jami'o'i guda uku. Malaman makaranta dubu biyu ne suka yi shirin gwano yau daga ma'aikatar kula da kananan makarantu ta Doso zuwa fadar gwamnan jihar. Ƙungiyoyin kwat da sinasabu ne suka shirya wannan zanga-zangar lumana. Waɗannan ƙungiyoyi dai sun yanke shawarar yin kokowa tare domin kare hakokin magoya bayansu. Ministan gine-gine ya kai wata ziyara aiki jiya a jihar Agadez. Ministan ya je ne domin gani da ido halin da hanyoyi daga Tawa zuwa Arlit suke ciki. da kuma yadda ayyuka ke tafiya a tsarin sallar 18 ga watan Disamba a garin Agadez har ila yau da kuma hanyar Alita da Asamakka. Minista Kadi Abdullahi ya bayyana cewa hanyar tsakanin Tawa da Agadez ta lalace sosai. La route venant de Tawa. Hanya mai tashi daga Tawa zuwa Agadas har Arlitartea kenan na fuskantar matsala sosai. Wajibi ne a mukamina na minista da ke kula da wannan fanni ya kasance na bi wannan hanya domin in gani da ido irin wahalolin da mutane ke sha. Akwai 'yan kwangila masu aiki bisa hanyar ya kamata in je in ga yadda suke gudanar da ayyukan nasu. Na lura da akwai matsala domin 'yan kwangilar ba su ga bin ka'idodin da aka shata musu. Haka zalika akwai hanyar saharian mai hada nijar da Algeria tsakanin Arlit zuwa asamaka Akwai entreprise ta nijar da ta Algeria da ke gudanar da aiki a kanta. Idan muka dawo ya mai za mu raskwana mu gane abin da kowane ke yi nuni ne yake. Fasar kalamar ministan gine-gine kenan wato Kadi Abdullahi. Yau ma'aikatan kamfanin hako man fetur na cnpc 'yan Nijar suka shiga wato ini na biyu na yajin aikin kwanaki uku da suke yi inda suke buƙatar a kyauta musu tsarin albashi da kuma naɗa 'yan Nijar a wasu mukammai a kamfanin. Salifu Idi wani mai magana da yawun ma'aikatan ya ce yajin aikin ya samu karbuwa. Eh, a takaice za mu ce yajin aikin nan ya samu karbuwa don yanzu muka zana kaganan yami zandar agadem duk wannan yajin aikin na an bi shi 100 bisa har zuwa yanzu da muke magabatan nan ba su kira mu mu sassanta ba muna kwata nan magabatan namu su kira mu mu zamna bisa tabul a sassanta to wannan yaji aiki shine irin sa na biyu da kuke yi magabata ba su kira ku me duk karshen dai an zo a zamna bisa tabul a yi magana kenan muna ma president na Niger Alhaji Muhammadu Isufu muna kira da murya mai ƙarfi. ya sa hannun shi cikin wannan harkar nan don a samu a ciwo kan wannan matsalar nan ta ma'aikata CNPC na Niger Salifu Idi kenan wani mai magana da yawon wato ma'aikata na kamfanin CNPC musamman 'yan Nijar da ke yajin aiki na ini uku da suka fara a jiya. Yanzu kuma sai a dakace mu. Daga Filinge zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar, ku saurara shirye-shirye Istidiyo Kalangu tare da rediyonku. Istidiyo Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Karfe 5:41 da yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Yau aka son shagullan mako wato da aka keɓe domin sana'ar kayan noma da kuma abin da ya shafi al'umma a Polidi Beneficiye a nan Yamai. A tsawon kwanaki biyar mahalarta daga yankuna takwas na ƙasar nan za su yi baje kolin kayayyakinsu domin jama'a tare kuma da fahimtar da su harkokin nasu. Cikinsu akwai Sufiyan Abubakar wani matashi da ke yaƙi da sauyin yanayi, ya yi wa Habibu Garba wannan bayani. Nous sommes engagés dans l'environnement. Mun tsunduma ga neman kyautata muhalli da muke amfani da ledodi. Wannan ledodi da muke aiki da su mun tsara fasali na zuba shara wanda muka kera daidai mun zaman bukatu irin na 'yan ƙasarmu da ake girkawa a zuba shara. Tun watan Juli muka girka wannan tsari. Kana ganin anga ledan bage da muka sarrafa. A yanzu haka akwai farmasi da dama da suka tambaye mu da suna bukatar su domin sun amince da ingancin nasu a cikin wasu farmasi za ka iya samun wa'annan ledan bagin da muka kera mu biyar ke aikin a cikin wannan kamfani mu duka kuma matasa ne kuma 'yan ƙasar Nijar ne da muka zo nan mun yi zaton za mu gani matasa 'yan kwangila da dama da za su zo su nuna irin fasaharsu na abin da suka ƙirƙiro. kash sai ba mu ga haka ba to kiran da nake ma matasa shi su mai da hankali su ɗauki niyya su bi sahunmu domin yau gwamnati da ke ɗaukar ma'aikata yaunin ya mashi yawa ba kowa ba zai iya ɗauka idan mutum na son amfana to ya sa niyya ya yunkura kar ya ji tsoron yin aiki na ƙirƙiro wata ta fasaha ba a rasa matsala ga duk aikin da mutum ya sa gaba amma ana son mutum ya fuskance su da hankuli babbar matsalar dai a nan ina iya cewa ta kuɗi ce to kaga mu duk da haka yau alhamdulillah gaya mun samu tallafi da zai ba mu damar mu ƙara yunkurawa wata matsala kuma ita ce ta samun saduwa da magabata a ma'aikatu to amma ba a sarewa sai a runguna a samu daidaito A gaida Gunga Muhammad tani dauke da fasarar Sufiyan Abubakar wani matashi mai yaƙi da soyayyen yanayi a cikin shirin na musamman na yau wanda shi muka karshen labarin na wani harshen Hausa na Mauritan yau sai kuma gobe dan Allah ya kai mu anan muke fatan a huta lahiya. Daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Istidio Kalangu tare da rediyon Istidio Kalangu, tahiyar yanayin Nijar.